من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة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 jiya mun karanta ayoyi da suka yi magana a kan banu isra'ila su daina umartar mutane da ayyuka na gari ko ɗabi'a ta gari su kuma suna jingine kawunansu wajen waɗannan ayyuka har allah azza wa jal yake gaya musu cewa su nemi taimako da haƙuri da sallah wasu malamai sun fasa haƙuri a jiya abinda ban gaya muku ba da azumi ista'inu bis sabari was sala ce ista'inu bis siyami was sala as haka wasu malamai suka tafi akai sannan muka karanta cewa Allah ya ce ku banu Isra'ila ku tina ni'imar da na yi muku lalle ko shakka babu na fifita ku akan mutanen zamaninku muka ce a cikin gaba ɗaya alkur'ani tun daga suratul fatiha zuwa nasi babu memeci sai dai memeci na lafazi amma a can sama mun ji allah ya ce su tuna ni'imar da ya musu su cika alkawari shi ma sai ya cika musu alkawarinsa sai muka ce al'ahadul fitri alkawari na ɗabi'a da allah ya gina kowace halitta a kai cewa za ta bi shi ta yi masa ɗa'a muka karfafi wannan maganan da cewa inna Allah ishtara minal mu'minina anfusahum wa hun bi annala lahumul janna cewa ciniki tsakaninka da Allah ya riga ya fada mai karwata ka kulla ciniki kan ciniki ba wacce kuma aya ta jiya cewa su tuna ni'imar da Allah ya musu shine yanzu Allah zai gaya musu ni'imar cewa a tunatar da su ya fa fifita su akan halittun duniya baki ɗaya amma a lokacinsu to a nan shi ne Allah azza wa Jala ke cewa wa kun min ali fir'auna zabbi huna abna a kun wa a kun wa fi bala bala'un rabbi kun azim waɗannan ayoyi guda uku ne a cikin Alƙur'ani akwai ɗaya cikin araf akwai ɗaya cikin suratu ibrahim A nan Allah ya ce wa Abin da ake nufi wadhkur ya rasulallah amfanin wawun din kenan iz tana nufi waqta aw sa'ata ka tuna musu lokacin da najjainakum muka tseratar da ku min ali fir'auna daga fir'auna da mutanensa ko daga mummunan gwamnatin fir'auna ko daga azzalimar gwamnatin fir'auna yasumunakum suna gana muku su al'azabi mafi muni na azaba yasumunakum suna gana muku su al'azabi mafi muni na azaba shine as-sawmu wato tabbar da ake kiranta as-sa'ima ma ja'ala Allahu min bahiratin wala uh, sa'imatin wala wasilatin wala ham wannan sa'ima ita ce dabbar da ake kyale ta tayi kiwo ai banzatar da ita to haka fir'auna yake saka su cikin ukuba da azaba ya kyale su a ciki Allah azza wa jalla ya ce to ku tuna wannan sai ya ce me daga cikin mummunan azabar da fir'auna yake musu shine yuzabbihuna abna'akum yana yanka 'ya'yanku maza ku ji abin da ya ce za mu dawo kan wannan a kun yana kyale ku mata amma sai ƙur'ani bai nuna yaya mata ba sai nuna manyan mata Za mu yi bayani a kan wannan sai Allah ya ce fi zalikum lalle a cikin wancan abin da ya faru da ku bala'un akwai jarabawa ba fa bala'i ake nufi ba akwai jarabawa min rabbikumul azim daga wajen ubangijinku mai girma lalle da akwai jarabawa a ciki abin da ya sa aka kira ta da jarabawa saboda Allah ya ce wa nablukum bisharri wal khairi fitna wa ilaina turja'un muna ku da farin ciki da bakin ciki domin mu tace ku Abin da ake nufi da fitina ɗan uwa shine ka samu zinari a sa zinari a cikin wuta a narka shi sai an fitar da abin da yake jikinsa wanda ba jinsinsa ba na zinari ya ji wuta an tace tsantsan zinarin shine asalin fitina to sai Allah yake amfani da ita saboda mu gane tunda abin da muke mu'amala da shi ne to Allah ya ce muna jaraba ku da farin ciki da bakin ciki ne don mu tace ku afa hasiban nasu ayyutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna allazina min qablihim fala ya'lamu Allahu allazina sadaqu wa la ya'lamu al-kadhibin wa laqad fatanna Sulaymana wa alqayna ala kursiyyi jasalan thumma anab to dole sai an jarabe ka to kun ga albala baya zuwa kamar yadda wasu ke ɗauka a me fitina ko sharri a wa nablukum bi sharri wal khairi fitna Allah ya ce muna jaraba ku ta hanyar farin ciki da bakin ciki ah. domin mu tace ku abinda Allah azza wa jalla ce kenan fa ammal insanu iza mubtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akramani shi dan adam idan ubangiji ya jaraba shi ya girmama shi ya daraja shi sai ya ce ubangiji na ya daraja ni wa amma iza mubtalahu fa qadara alaihi rizqahu amma idan ya jaraba shi kun ga wancan an jaraba shi ta hanyar girmama kun ga farin ciki kenan wannan an jaraba shi ta hanyar bakin ciki kun ga shi ma jarabawa ne faƙadara alihir tsahu fai ƙulu rabbi a hannun idan ya ƙuntata masa hanyoyin shigowa kuɗinsa sai ce ubangiji na ya wulaƙanta ne mai allah ya ce kalla san ba haka ba ne ga na ƙarshen a lil isnaini ga su su biyu wadawa da wanda ya ce allah ya girmama shi da wanda ya ce allah ya wulaƙanta shi ya ce musu duk ba haka ba ne jaraba su yake yi kaga shi albala jarabawa kenan wa izibtala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu ahadi az-zalimin kun ga jarabawa cike to wannan shine bala'un azim idan muka koma farkon ayan wa iznajjaynakum min ali fir'auna in ka koma cikin suratu ali imran wa iz wa iz najjaynakum min ali fir'auna anan wacan wa iz anjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al yi ƙattiluna kunji a kun wa a kun wa fi zalikun bala'un min rabbikun azim can wa iz anjaynakum min ali fir'auna nan wa iz najjaynakum min ali fir'auna ne bambanci babu maimaci a ciki kowace magana zaman kanta take abin da ya faru shi ne lokacin da wani da ake kira al-khusus ya zo ya yi mulki bayan annabi yusuf ya wuce sai ya kira banu isra'ila sai ba su mukami mai girma bayan ya ba su mukami mai girma kun san an yi fara'ina da yawa ba fir'aunan kawai da ƙur'ani yake ba mu labari shi kaɗai ne fir'auna ba alamtar kaifafa kaifa rabbuka bi'ad إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا السكر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين دقوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد saboda haka an yi fara'ina da yawa akwai wanda aka kira su fara'ina akwai wanda aka kira su da malik kamar lokacin annabi yusuf sarkin egypt malik ake kiransa wa qala al malik tuni bihi astakhlisuhu li nafsi sai sarki ya ce ku zo min da shi zan zaɓe shi da kaina kun ga anan almalik aka kira amma sauran an kira su da fara'ina kamar da qur'ani ya kai mana wancan ya ayyuhal azizu masana al aziz wannan wato ministan ministoci ne wato shugaban ministoci ra'isul wizara prime minister shine al aziz amma sarkin sunansa almalik a wannan lokacin gina daga baya kuma suka to ana sa musu fara'ina to bayan abin da ya faru ya faru da su fir'auna suka sami iko tun da ba kabilar banu isra'ila ba ne su sai fir'auna ya amfani da wannan daman sai ya zamana suna kakkashe su ta hanyar su sa su ringa haƙa musu dutse suna musu boyi-boyi a gidaje suna musu gine-gine suna musu aikace-aikace masu masifar wahala na azaba wanda aikin na kai su zuwa ga kisa wanda kuma duk ba shi da ƙoshin lafiyar da zai ko ba shi da ƙwarin da zai sai su doka masa jizya wannan jiziyan sai ta sa banu isra'ila suka wayi gari suke saka kaya mara kyau kaya gagu tsofaffin kaya don a tausaya musu a gansu a matsayin talakawa wanda ba su da kuɗi shi yasa Allah ya ce wa duribat alaihimul zillatu wal maskana shi yasa aka buga musu kaskanci da talauci ai wancan labarin Allah ke baka to kun ga kisan kai da aka dinga musu kenan wannan kuma ya faru ne kafin haihuwar annabi Musa locally enough aka yi sa'a ga annabi Harun shi sai aka haife shi a wannan lokacin wanda ba kashe ƴaƴa ake yi ba ana kashe banu Isra'ila ne ta hanyar bautar da su da yi musu azaba wajen sa su hidima da boyi boyi da aikin wahala to a lokacin aka haifi annabi Harun kun ji maganar da alkur'ani yake kenan cikin wace sura cikin suratul araf wa iz anjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su azab kitab yuqattiluna abna'akum yana kashe ayyanku wa yastahyuna nisa'akum yana raya matanku wancan kashe ƴaƴan ai ayya maza ake sawa su yi wannan aikin su yi wannan boyi boyin su yi wannan wahalan ba a sa mace a nan kuma wa iznajjainakum min ali fir'auna yasumunakum su al'azab yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum yana yanka ayyanku to lokacin da za a haifi annabi Musa alayhi salatu wassalam kenan shi annabi harun kusa ya ba annan musa shekara biyu ko fiye da haka saboda haka sai bokayen fir'auna suka yi masa fassara dangane da mafarkin da yi ya yi mafarki sai ga wuta ta taso ta zo ta kone dukkan wani gida daga baitul makadis amma da gidan banu isra'ila sai mafarkin ya bashi tsoro sai ya tara bokayensa lokacin sai ke labarta musu wannan mafarkin da yi bayan ya ba su labari sai suka ce za haifi wani yaro ne da zai zo ya raba ka da wannan mulkin bayan fa wancan kisan kan da suratu a araf ta bamu labari shine yuqattiluna abna'akum nan da fir'auna ya ga haka sai ya ce to yanzu abin da za a yi shine kowane yaro namijin aka haife shi a yanka shi dalili saboda wancan abin da ƙur'ani yake nufi yuqattiluna abna'akum wa a nisa'akum kisa ta hanyar adilmiyar da mutum ko a buga masa wani abu ya mutu ko a batar da shi ba tare da jini ya zuba ba amma wannan yuzabbihuna abna'akum ana so sai jini ya zuba an raba sharayin wannan jijiyar fayar ɗin da ke kai jini an ga ta fashe a tabbatar ya mutu saboda a wancan kisan kan yana iya zama da sauran numfashin shi watakila ya rayu an kyale shi an tafi amma wannan yanka ne sai an tabbatar baya motsi wannan dokar shirkar da fir'auna ya sake kun ji bambancin ayoyin kenan ta uku kuma cikin suratu ibrahim da Allah da annabi Musa yake cewa wa isqala Musa liqaumihi dhkuru ni'matallahi alaykum iz anjakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab wa yudhabbihuna kun ga anan sai aka kara wawu a wayancan ayoyin guda biyun ku kula babu wawu amma anan wa yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum me yasa saboda nan annon Musa ne ke bada labari ba maganar Allah azza wajal kai tsaye bane waɗancan ayoyin guda biyu da Allah ke haikato mana abin da ya faru amma anan annon Musa ne ke tunatar da mutanensa wa iz qala Musa li qaumihi dhkuru ni'matallahi alaikum ka ba su labari lokacin da annon Musa ke tunatar da mutanensa cewa ku tuna gagarumin ni'imar da Allah ya muku me yasa iz anjakum min ali fir'auna lokacin da ya kwace ku ya kubutar da ku daga wajen azzaliman gwamnatin fir'auna ya sumuna kum su al'azab yana gana muku mummunan azaba bakar azaba bakar wahala wa yuzabbihuna abna'akum bayan wancan azabar bata ishe shi ba sai ya ƙara da yanka 'ya'yanku maza a lokacin ba da aka haife shi kenan wa yastahayuna nisa'akum yake kuma raya matanku wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim duka ayoyin guda uku akwai wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim kamar yadda muka yi magana akan menene bala'i abin da ya kamata mu sani a wannan wa iznajaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab yuzabbihuna abna'akum wa yastahayuna nisa'akum wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim da kuma wa iz An anjaynakum min ali fir'auna yusumunakum su'al azab yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim wa iz anjakum min ali fir'auna yasumunakum su'al al'azab? wa yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim dai a suratul baqara dai a ibrahim dai kuma a araf dukkanin su kaga yuzabbihuna da yuqattiluna waccan ta biyu yuqattiluna abna'akum a larabci in ka ce alwalad kana nufi ɗa namiji da ɗaya mace kamar a turance ne ka ce child zai ɗauki ɗa namiji zai ɗauki ɗaya mace amma ka ce son kowa ya san ɗa namiji haka a larabci in ka ce alwalad kana nufi ɗa namiji da ɗaya mace amma sai gashi ya kawo jam'i na al'ibnu abna'akum bai ce wa yuzabbihuna mai auladakum ba ko a aya ta biyu yuqattiluna auladakum bai faɗa ba menene hikima saboda duk inda ka ce alwalad to yana ɗaukan jinsi biyu ne yusikumullahu fi auladikum lizakari mislu hazzil unsayin a ɗai ayar kuma walwalidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma rada'a kaga ɗa namiji da ƴa mace ake nufi amma anan yuzabbihuna abna'akum a can yuqattiluna abna'akum a aya ta uku wa yuzabbihuna abna'akum menene yasa aka raba ƴaƴa maza da ƴaƴa mata saboda a nuna ma cewa ƴaƴa maza kaɗai yake kashewa banda mata a ciki ragowar ayar sai Allah ya ce wa yastahayuna nisa'akum yake kuma kyale abinda ya kamata ka ji a iya tunaninka wa yastahayuna banatakum ya zama mukabil kenan suna kallon juna yake kuma kyale ƴaƴanku mata da inda ka ce al-abna sai a samu albanat da inda ka ce al-ibnu sai a samu albint haka suke tafiya to tunda yana kashe ƴaƴa maza sai qur'ani ya ce yana kyale ƴaƴa mata amma sai qur'ani ya ce wa yastahayuna nisaakum yana kyale kirtika kirtikan matanku nisa manyan mata ne ba kananan mata ba kaga anan akwai abin da qur'ani yake so ya nuna maka abin da ƙur'ani yake so ya nuna mana anan da bai ce wa banata kuma yana kyale ku mata ƙanana ba sai ce yana kyale manya manyan matanku saboda anniswa da annisa lafzun lawahi da laha lafazi ne da ba shi da ƙwaya ɗaya ƙwaya ɗansa sai dai ka ce imra'atun mace kawai shi a jam'i yake zuwa hikimar ƙur'ani a nan shine ya basu ne domin alfasha da ashararanci da su kun ga su salin nasu bautan da za su yi wa mutanensa kenan shi yasa sai qur'ani bai ce mai wayuzabbihuna wa yastahyuna banatakum ba sai ya ce wa nisa'akum da fata an fahimta wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim Allah ya ce a cikin wannan abin da ya faru gare ku akwai jarabawa daga wajen ubangijin ku mai girma to wannan shine abin da ya faru dangane da wa fir'auna da mutanansa aya ta gaba wa bikum al-bahra fa anjaynakum wa Allah azza wa jalla yace wa iz farakna bikumul bahra fa anjaynakum wa agrakna ala fir'auna wa antum tanzurun wa iz farakna bikumul bahra ka tuna musu ya rasulullah lokacin da farakna bikumul bahra muka raba kogi da ku bari ku ji iya zance na alqur'ani muka raba kogi da ku daidai fa da muka raba ku da kogi tunda an raba kogi da su kogin ya dare gida goma sha biyu to wannan kogin da ya dare gida goma sha biyu a dalilinsu to su ma sun dare gida goma sha biyu a dalilin darewan kogin an gane asancin alkur'ani yanzu idan muka yi sahu biyar a nan sai a ce mun yi layi biyar mun yi sahu biyar kun gane kuma sahu ya mai da mu layi biyar da mun mai da sahu guda biyar a lokaci guda kuma sahu ya mai da mu me ma layi biyar an fahimta ai shi yasa qur'ani ce wa iz farakna bikumul bahara ka tuna musu lokacin da muka dare kogi da ku an fahimta nan kun ji sunan shi albahar nan gaba kuma za ku ji alyam za mu ji menene bambanci a aya ɗaya ƙur'ani ya kira shi alyam kuma ya kira shi albahar saboda me Allah ya yi ni'ima da shi ya yi azaba da shi abu ɗaya ne Allah ya tsiratar da masoyansa da shi ya wulaƙanta maƙiyansa da shi shi yasa aka ba shi sunaye guda biyu kun gana wa Isfarak bi kumul bahara fa an jaina kum Allah ya ce sai muka tsiratar da ku wa agarakna ala fir'auna muka dilmiyar da fir'auna wa antum tanzuruna alhali kuna tsaye kuna kallo ayyani yanzuru ba'dukum ila ba'din sashin ku yana kallon sashi watakila kai kawai ji kake wa antum tanzuruna bari ga ma dan uwa abinda qur'ani yake so ka gane nan iya kalman wa antum tanzuruna ni'ima ce mai zaman kanta kai ne kake da gagarumin maki wanda ma ba addinin kuɗi ya sa ka a gaba babu abin da yake so ban da ya ga bayanka sai a kai sa'a ka ga bayan shi akan idaninka wannan ni'ima ce da Allah yake nuna ma a lokacin da kake gani kana ɗanɗanan zaƙinta da garɗinta to shi yasa Allah ke gaya musu kar ku manta wannan ni'iman ba wanda yake so ya ga bayanku, ku shine ku kuka ga bayansa akan idanunku kuna kallo mutumin da kuke masa boyi boyi an gane shi yasa Allah ya ce wajawazna bi bani isra'ila al-bahara fa atba'ahumul fir'auna wa junuduhu bagayan wa adwa muka ketar da banu isra'ila al-bahara kun jinan ma an ce al-bahara kogi sai fir'auna da sa suka bi shi bagayan saboda zalunci suka buwa annabi Musa da mutanansa wa adwan da kuma kiyayya hatta iza adiraka hulgarak har sai da yazo kogi zai cinye shi zai nitse me yace qala amantu annahu la ilaha illa allah allazi amanat bihi banu isra'il yace nayi imani da wanda banu isra'ila suka yi imani da shi wa ana minal musulmi ni ma ina daga cikin mai musulmi Allah ya ce al'ana wa a asaita qabl wa kunta minal kafirin falyawma nunajjika bi badanika litakuna liman kalfaka aya wa inna kaseeran minan nasi an ayatina lakafirun Allah ya ce yanzu ne za ka faɗi wannan bayan ka riga ka cika ranka ba babbaka ka zamto daga cikin wanda ke fito na fito da ni Allah ya ce fal yau a yinin yau nuna jika za mu tsiratar da kai bi badani ka da gangan jikinka da Allah ku kalle hikima ta alqur'ani nuna jika za mu tsiratar da kai don qur'ani ya nuna ma kai din daban wannan jikin da aka ajiye ka a ciki daban sai Allah ya ce bi badani ka tare da gangan jikinka me yasa sai ya ce litafuna liman kalfaka aya domin ka zamto jan hankali da tunatarwa da tsoratarwa ga wanda za su zo bayanka me yasa wa inna kaseeran minan nasi an ayatina lagafilun da yawa daga cikin mutane suna rafkana dangane da abubuwan daukan hankali da muke nuna musu kullum to kun ga wannan abin da ya faru kenan idan ka koma kuma cikin suratul shu'ara zaka samu bayani sama da wannan wa asir bi ibadi innakum muttaba'una lalle ka fita da bayina za su bi ku sai fir'auna ya tura fil madaini hashirina ya tura cikin birane a tattaro masa mutane ya ce ina ha'ula ila matun kalilun kun waɗannan mutanen ɗan cikin cokali ne wa ina humlana la na wallahi sai mun ɗanɗana musu azaba kamar mutum ne haka abin da ya sa mutum ya yi wannan wai abin da zuciyarsa ta ƙudira na mugunta harshen shi zai bata lokaci wajen ya isar da saƙon shi ne wa ina humlana la ga'izun saboda bala'in da ya tanadar musu abin da ya faɗa da, sai Allah muka tsallake ragowar ayoyin sai Allah ya ce fa min aljannati wa uyun ko min jannatin wa uyun sai muka fitar da su min jannatin daga cikin manya-manyan gonaki kun ji wannan ayan fa sai muka fitar da fir'auna da mutanensa min jannatin daga cikin manya-manyan gonaki na alfarama wa uyun da akwai idanun ruwa a cikin gonakin masu tarin yawa sai Allah ya ce wa kunuzin da gwalagwale a damfare shine dukiya wa makamin karim da manya-manyan fada na alfarma a wannan ayar gina amma a cikin suratu dukan a rabbahu na haula qaumun mujrimun sai annabi Musa ya roƙi ubangiji cewa fa waɗannan mutane ne masu laifi sai Allah ya masa wahayi fa asri ibadi laylan ka fita da bayina laylan innakum muttaba'una lalle za a bi ku kun ga a cikin suratu shu'ara ba a ce laylan ba anan sai aka gaya ma lokacin da suka fita amma a cikin suratu shu'ara an gaya ma lokacin da fir'auna ya bi su atba'ahum mushrikin sai fir'auna da mutanensu suka bi jama'ar annabi Musa lokacin da rana ta fito su kuma sun fita da daddare kun ga yadda qur'ani yake in baka shiga nan ka shiga nan ba ba za ka hada labarin to a can sai Allah azza wa jalla yace ka fita da bayina lalle za su fi ku kuma ko shakka babu surin dina ce da zan hallaka su Allah yace ku min jannatin wa uyun wai nawa suka bari ko waturkil bahara rahwan innahum jundun mugraquna ka bar kogin rahwan a yadda yake abin da yasa sai mun kawo ayar da annan musa ya da ki kogin sannan mu jona ta da wannan don ku ji dalili ai ya koma ne zai sake duka shi ne aka gaya masa haka amma a nan sai allah ya ce kamtar ku min jannatin wa uyun wai nawa suka bari ne na manya-manyan gonaki wanda suka cika suka batse da idanun ruwa kaga a can fa akhrajnahum min jannatin wa uyun nan kuma kamtara min jannatin wa uyun can wa kunuzin wa makamin karim nan wa zuru'in wa makamin karim nan da shuke-shuke da manyan fadoji na alfarma sai Allah ya ce wa na'amatin kanu fiha fakihin da tarin ni'ima da suke jin daɗi a ciki kun ga a wannan ayar ɗin shine Allah ya ce sai muka hallaka su gaba ɗaya fama bakat alihimu sama'u wal ard wama kanu munzarin sama da ƙasa basu yi musu kuka ba basu zamto cikin mutanen da ake dagawa kafa ba wala kad najjayna bani isra'ila min al azabil muhin Allah ya ce lalle mun tseratar da banu isra'ila daga cikin azaba ta wulakanci ku ji ba abin da Allah ya faɗa daga cikin azaba ta wulakanci wa min al-ayati ma fihi bala'un mubin mun ba su jarabawa ko mun ba su ayoyi wanda a cikin su akwai jarabawa jarabawa da suke a bayyane ko min fir'auna innahu kana aliyan minal musrifin mun tsiratar da su daga fir'auna wanda kana aliyan fir'auna ya tabo alli minal musrifin a cikin azzalibai wa atainahum minal ayati ma fihi bala'un mubin ko wa laqad ikhtarnahum ala ilmin alal alamin wa atainahum minal ayati ma fihi bala'un mubin Allah ya ce mun zabe su akan ilimi akan ragowan halittu sannan mun ba su ayoyi wanda ayoyin a ciki akwai jarabawa a fili kun ga maganar jarabawan ta dawo kenan to nan an raba kogi da su bayan an raba kogi da su a cikin suratul shu'ara falamma tara al tara al-jama'ani qala ashabu musa inna lamudrakun lokacin da fir'auna da mutanensa suka taho an ce annon musa sun fita su dubu dari shida fir'auna an ce sun fita su miliyoyi ne shi yasa ya ce inna ha'ula ila shirzimatun kalilun waɗannan mutane ‘yan kaɗan ne kawai to bayan annon musa sun shiga lokacin da ya zo sai Allah ya masa wahayi walaqad auhaina ila Musa an asri bi ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa mun yi wahayi da annabi Musa cewa ka tafita da bayina ka daki teku ka sama musu hanya bushashiya kun san hikimar shine da annabi Musa ya zo da teku a waccar aya da Allah ya ce anidrib bi asakal hajar fanfalaka fakana kullu firakin kadaudin azim cikin suratul shu'ara cewa ka daki teku da sandanka da ya daka fanfalaka sai tekun ya tsage ya dare gida goma sha biyu fakana kullu firakin sai kowane darewa kowace hanya ya zamto kadaudil azim kaman katan dutse ka katafarin dutse sai ya zama sun rabu gida goma sha biyu shine wa iz farakna bikumul bahra ana to da suka rabu gida goma sha biyu in baka manta ba in an da teku ƙasar salaka ne a cike take to ya za su yi da wannan shine wannan ayar take gaya ma cewa anidrib bi asakal bahara a wannan ayar a wancan kuma ka da teku da sandanka ka sama wa mutanenka ɗariƙan yabasa hanya wacce take busasshiya malamai suka ce iska Allah ya turo tana zuwa wuf tana wucewa sai ƙasar ta bushe ƙaf sai suka dinga wucewa amma saboda tsiyar mutanen namu suna shiga sai suke cewa nan musa ba ma ganin yan ya ce suna tare kun ga hanya goma sha biyu ne suka ce a'a mu dai a nuna mana yan uwan mu an hankalin mu ya kwanta yace allahumma aini ala akhlaqihim sayya allah ka taimake ni kan wannan mummunan halin nasu sai aka huhuda musu taga ta tsakanin kowane dutse da kowane hanya da ta dare sai ga taga bulu-bulu sai suke ganin 'yan uwan nasu ka duba taurin kai irin na banu isra'ila ku da aka muku ni'ima gudu fa kuka yi kuna tsoro falamma tara aljama'ani qala ashabu musa inna lamutrakun lokacin da jama'u guda biyu suka tsaya suna kallon juna ga fir'auna can su sun fita da daddare su kuma sun fito bayan fitowar rana gashi suna kallon su suna kallon su mutanen annabi Musa suka ce inna lamudrakuna mun gama za su riske mu kala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin annabi Musa ya ce sam inna ma'iya rabbi ubangiji na yana tare da ni hadini zai bani mafita saboda annabin Allah ne yana da ilimin da ba su da shi naqalal umuru min al asbabi ila al musabbibi sai ya cire al'amura daga wajen sababi ya mai da al'amura zuwa ga mahalicin sababi wanda haka ya kamata inna ma'iya rabbi kuji ubangiji na na tare da ni sayahdin zai shirya da ni shine sai Allah ya masa wahayi cewa ya daki wannan kogin ya daki kogin da sandan nashi kuma kogin ya dare gida goma sha amma ka goma cikin suratu daha da Allah yake bada labari fa atba'ahum fir'auna wa junuduhu fir'auna da rindinarsa suka bi su ko fagashiyahum min al-yammi ma gashiyahum kaga san sai aka kawo al-yam bayan fa a farkon aya an faɗa al bahar an faɗe shi da sunan teku a lokaci guda an faɗe shi da sunan kogi malamai suka ce menene bambanci na aliyanmu da albaharu sai suka ce duk ma'anarsu ɗaya ta fuskar yalwa amma sun bambanta ta fuskar wata ma'ana ta musamman da ɗaya keɓantu da ita ɗaya bai keɓantu da ita aka ce wacce ce wannan sai suka ce albaharu yustakdamu bihi lin na'am shi albahar lafazin albahar ana amfani da shi ta fuskan ni'ima waliyammu shi kuma lafazin alyam yustakhdamu bihi linniqam ana amfani da shi ta fuskar azaba shi yasa sai Allah bai ce sai albahar ya musu azaba ba sai ya ce sai alyam fagashiyahum min alyammi ma gashiyahum wa adalla fir'aunu qaumahu wa ma hada ah. sai teku ya makure su ya haɗiye su ya nutsar da su fir'auna ya ɓatar da mutanensa ya kai su ya baro ba su shirya ba to kun ga abubuwan da suka faru a wannan lokacin kira, shi yasa a can wakalar wa qalal fir'aun manya-manya masu madafin iko cikin mutanen fir'auna suke cewa a tazaru musa yanzu ka bar annon musa wa ƙaumahu da mutanensa liyufsidu fil ardi su dinga barna a doron ƙasa wa zaraka wa alihatak su kyale ka kai da ababen bautanka shi ma fir'auna yana bauta wasu ne ya ce ana rabbukumul a'la ya yadda suna da alloli amma shine babba hmm. suka ce su kyale ka da ababen bautarka qala sanuqattilu abna'ahum yace zamu kakkashe ayyansu maza wa nastahayi nisa'ahum wa inna fawqahum qahirun mu bar 'ya'yansu mata su rayu saboda mu mun fi ƙarfin su murƙushe su zabi kun ga a can ayar ke to shine anan Allah azza wa jalla ke cewa wa iz faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa agraqna ala fir'aun wa antum tanzurun wa iz wa'adna wa iz wa'adna musa 40 laylatan thumma tabaqtum al ثم تقطب العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم استكستم العجل من بعده وأنتم ظالمون ووعدنا موسى ثلاثين ليلة فأتممناها بأشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة Allah ya ce mun wa Musa annan Musa alƙawarin kwanaki 30 sai muka cika sai masa da kwanaki guda goma fatamma miqatu rabbih 40 laila sai ya zamto alƙawarin da ubangiji ya diban masa adadin ya cika guda 40 cif da cif kenan kun ji abin da ya faru kenan asali kwana 30 sai aka cika shi da kwana goma sai zama mai kwana arba'in shi ne ita wannan ayar da za mu fasara nan gaba take ba mu labari cewa ka tunatar da su lokacin da muka yi wa annabi musa alkawari na kwanaki arba'in a tafiyar shi ta karbo a taura da aka bada ita lokaci guda nan abin da ya kamata mu kula da shi kamar yadda malamai suke nuna me yasa Allah yake kiran kwanakin da dare baya ya kiransu da yini wa izuwa adna musa yau yawman sai aka ce arba'ina lailatan wa adna musa falathina laila ne kun a ce yau yawman sai aka ce laila sai aka ce a shari'a lissafi yana farawa daga dare Shi ne lissafi a shari'a dare na riga yini zuwa ka'idar shari'a kira sai dare ya zo sannan yini zai zo yawwa kamar yau daren yau daren alhamis ne ba daren ranar laraba shi yasa idan aka ga wata ran da aka gan shi da daddare ake iya fara tarawihi saboda ramadan ya shigo a dara idan aka ga wata ana gobe shawwal ran da aka gani ake jingine tarawihi saboda shawwal ya shigo an fahimta lissafi da dare yake fara tafiya lissafi da rana ba shi da daɗin sha'adi ba za ka iya gane shi ba kamar yadda malamai suka ce amma idan da wata ne ka samu mutumin da yake ƙauye yake zaune ba ma ruwan shi da birni yana zaune idan wata ya kwanaki ka tambaye shi yau kwana nawa ba tare da ya lissafa ba ya duba kalanda in ya daga kai ya kalli girman wata zai iya gaya ma kwanaki nawa hikimar shine saboda yau da wata yake girma ita rana hudowa take ta faɗi kullun yadda take haka take amma shi wata yana fitowa ɗan ƙarami ya dinga girma kai kanka idan wata ya kwana sha uku sha hudu sha biyar ba ma mazaunin ƙauye ba kana iya gane yau wata ya kwana sha uku ko sha hudu ko sha biyar saboda girmansa da ya zama mulmule ya koma albadar kuma gari ya yi haske kun ji yadda lissafin wata ya fi daɗi ke shi yasa saboda yalwa ta rahmar Allah shi yasa ya kawo mana lissafin wata bai bar mu da lissafin rana ba kamar yadda na gabatar muku a baya cewa da Allah ya bar mu da lissafin rana idan ka fara azumi lokacin bazara tun daga iyayenmu da kakanninmu ko mu da mu haka za mu tafi muna azumi lokacin bazara babu lokacin damuna babu lokacin ɗari lissafin wata shi ke canza yanayi ba lissafin rana ba mm. amma akwai rana guda a duniya wanda yinin ta na riga ta zuwa shine ranar arfa ita kuma sai Allah ya juya abin dare yana biyo bayan yini sai yini ya zo sannan dare zai zo shi yasa kuke gani ba a so mutum ya fita arfa rana ta riga ta hudu ana so ta same shi a can sannan ba a so mutum ya bar filin arfa sai rana ta faɗi dalili saboda yinin shi yake fara zuwa kafin dare amma duk sauran ranakun duniya Allah ya tsara sai dare ya shigo kafin yini zai shi. la shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar wa al nahar wa kullun fi falakin yasbahun wannan ayar yan bagi da ha rana fa bai dace ga ita ba an tudrika al ta riski wata wa al haka wata nahari a ce ya riga haka dare kai sabiƙun nahari a ce ya riga yini zuwa sai wasu wannan ya ɗau hankalinsu cewa ga Allah ya ce babu yadda za a yi dare ya riga yi yini zuwa. a'a abinda ba su gane ba walan naharu sabiqul layli haka ne ba zai riga dare zuwa ba abinda ayat take nufi kenan walan laylu sabiqun nahar walan naharu sabiqul layli saboda su larabawa a yadda suka ɗauka a can ɓangaren suka ɗauka sai Allah ya ce musa walan laylu sabiqun nahar dare ba zai riga yini zuwa ba haka kuma walan naharu sabiqun layl yini ma ba zai riga dare zuwa ba sai Allah ya ce fa kullum fi falakin yasbahun kowanne akan ma'aunansa yake tafiya shine da baku misali ko anan ko a dai wajen da nake tafsiri cewa kullum fi falakin yasbahun ka kalli wannan kalmomin zaka ga kullum fi falakin zaka iya karanta su ta dama zaka iya karanta su ta hagu dan ka gane zagayawa haka suke nan su samu dare nan su samu yini wannan ayoyin qur'ani suka nuna kullun fi falakin yasbahun kullun kaga nan muna da kafin muna da lamun ya baka kullun fi muna da fa'un fi falakin fi muna da fa'un muna da ya'un kun ga harfai hudu falakin muna da fa'un harafai biyar muna da lamun harafai shida muna da kafun harafai bakwai kaga kullum fi falakin to in zaka dawo ta hagu za zaka karanta saboda daga nan ya fara da mai kafun sai lamun kullum daga karshe ma zaka dawo da kafun da lamun saboda falakin kaga harafin karshe ko na kusa da karshe shine lamun harafin karshe shine kafun in zaka jiyo zai zama kullum ne kamar ba ku gane ba kullun fi falakin nan kullun to in ka juya shi zaka dawo taka saboda karshe falakin din na sai ka dawo da rubas sai ya zama kullun fi falakin kaga ka karanta ayat ta haka ka karanta ta hata haka kaman wa rabbaka fakabbir shi ma zaka yi karanta shi ta haka zaka iya karanta shi ta haka an fahimta aiko saboda haka lissafi na shari'a da dare ake rufa da lissafi ba da yini ba Allah azza wa jalla yace ya ce wa izuwa adna musa arba'in na lailatan ka tuna musu lokacin da muka yi annabi musa alkawarin yini guda arba'in ko dare arba'in ko kwanaki arba'in sun masta kastumul ijila sannan kuka riki dan maraki min ba'adihi bayan tafiyar shi wa antum zalimuna alhali kuna waɗanda suka cuci kansu suna wanda suka cuci kansu kaga can da fir'auna yace sanuqattilu abna'ahum wa nastahi nisa'ahum wa inna fawqahum qa'irun qahiruna qala musa ista'inu billahi wasbiru Annan musa ya ce ya gaya wa mutanensa wa qala musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru cewa ku nemi taimako da Allah ku yi hakuri innal arda lillahi yarithuha man yasha'u min ibadihi kasa fa mallakar Allah ce shi kadai yana gadar da ita ga wanda ya so cikin bayinsa wal aqibatu lil muttaqin kyakkyawan karshe ku dai ku nemi karshe kyau kyakkyawan karshe na ga waɗanda suka kyautata alaƙar su da Allah qalu sai suka ce uzina min qabli an ta'tiyana an cutar da mu tun kafin ka zo mana wa min ba'di ma ji'tana haka bayan ka zo mana qala asa rabbukum yace kuna dabda ubangijinku an yuhlika aduwakum ya hallaka makiyanku wa yastaklifakum fil ardi ya sanya ku ku zamto kalifofi a cikin duniya fa yanzura kaifa ta'malun ya zuba ido ya ga yaya za ku yi ku to shine Allah yake bada labari anan sun mastakastumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun summa afawna ankum sai mu tsaya anan أسأل الله العلي العظيم الجليل المجيد الغفور الرحيم أن يعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اليهود والنصارى والمجوسين ومن بايعهم وسالمهم واستكان لهم نسأل الله السلامة والعافية والسداد والتوفيق والله المستعان وعليه التكلال منا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته